الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا na fatila. ya kai wannan manzo baka san lamarin waɗannan da suke yabo na tsarkake kansu da ayyukansu ba Allah ne kaɗai yake yabo da tsarkake wanda ya ga dama daga cikin bayansa saboda shi ne masanin abubuwan da zuciya ta ɓoyi, ba za a tauye komai daga ladar ayyukansu ba, ko da kuwa daidai da zaren da yake cikin ƙwallon dabino ne.